alihi wa ashabihi wa man yata bi hadihi wa sawfa bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh fasl al-kitab bi dhikri amal sirat al-islamiyya allah rahman wa rahim bismillahir rahmanir rahim jabariyya eh man hum al-jabariyya shin wa ne ne علماء المقالات وغيرهم يعرفون الجبرية بأنهم الذين ما لما مقالات ما لما أكيدوا لوزنسوا سنة تعريف الجبرية بأنهم الذين ينفون الفئل سنة والتي قوري أيكي عن العبد كباوة أغاني wato yankunan fi'il an abu suke kore aiki daga bawa wa menene yanzu suna ila rabb ta'ala suna jingina aikin zuwa ga Allah suna kore aiki ga bawa su jingina zuwa ga Allah abin nufi a yanzu tsanan wajen duk wani aiki daga bawa ya aikata bawa ba shi ya aikata ba don bawa ba shi da aikin kanshi kawai duk wani aikin da bawa ya aikata Allah ne ya aikata shi wannan magana bai da hadari in bawa ya yi sallah ba shi ya yi ba in ya yi azumi ba shi ya yi ba in ya yi zakka ba shi ya yi ba wa iyaz billah wa iyaz billah in ya sha giya ba shi ya yi ba in ya yi zina ba shi ya yi ba an gane wannan ko to irin wannan shine aikin aqidan jabal kowane aiki daga bawa ya aikata ana jingina shi ne zuwa ga bawa majazan amma hakikanin mai aikin Allah ne shi wannan aqida yana da hadari kwarai da gaske an gane wannan ko na'am na'am wa yasumuna anna al-abda laysa qadiran ala fi'li suna rayar wai bawa ba shi da iko akan aikinsa hmm. kawai yadda ka san bishiya ne ganyen bishiya ga iska na kada shi ko inda ka zama ta ne ka juya shi yadda kake so to shi ma bawa kawai ba shi da aikin komai nashi to ga lazimul lazimul mazhab wannan bawa bai cancanci yabo ba akan sallah annabawa ji abin da suka yi nan ba su ji a yabe su ba dan ba su suka aikata ba kuma kafiri yanzu fir'auna da yake kafirci ba laifin shi bane so ba shi ke aikatawa ba wa ke aikatawa kun ga abin da suke ne ga abin da hatsari sosai kamar sun lalata ma addini ne gaba daya babu wani amfanin zuwan manzan Allah ce zai yi da'awa ba ma shi ke da'awan ba kuma abinda kafirai suka yi na na wulakanta shi da zage shi da kaza ba su suka zage shi ba na'am mawqifus salaf min lafzil jabar matsayin salaf daga lafazi na aljabar kana كان لفظ الجبر قد وقع فيه ijimal? to lokacin da ya kasance lafazin jamal jabal ijmali ya auku a cikin sa akwai maganganun hudu a dunkule eh, ana nufin wato ana wawaita wannan kalma ana nufi da shi tilastawa eh, a tilastawa mutum akan aiki wa yuradu bihi khalqu mala ma fi nufus kuma ana nufi da shi halittar abin da ke cikin rai hmm. eh wato a halicci abin da ke cikin ranka abin da kake aikatawa a kamar misali yanzu bawa Allah shi ya halicci aikin bawa kuma amma bawa ke aikatawa kaga abin da ke cikin ranka wa ya halice shi amma wace wane da yake tunani wane da yake aiki bawa ka gani wallahu khalaqa kuma ma ta'malun Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljanu ba sai ran sai da bauta mu wane ne yake halitta Allah shi ne khalaqa sannan zuwa suke bauta bayi suke bauta in illa li ya'budun kaga sai Allah ya bambanta halitta da bauta Allah shi ya halici duk abu duk gabobin gaba ɗaya Allah shi ya halici amma kai ke aiki da su kamar yanzu bature shi ya yi mota amma ba baturen ke ba ke gudu ba ba baturen da yake ɗiba mutane ke tafiya da su ba Su zuwa wajen su kama ce bature shi ya yi mota kuma baturen ne baturan da yake yake yi komai da komai na motar haka ne ba motar da kai yake yake tafiya ba motar wani lokaci ya tsaya mota ya lalace haka ya kamata mu fahimta Allah ya halicce mu Allah ya halicci idan mu amma mu ne muke gani Allah ya halicci hancin mu muke numfashi Allah ya halicci bakin mu muke magana Allah ya halicci kunnen mu muke ji Allah ya halicci jikin mu muke gudanar da abubuwa da shi to wannan su ba haka suka fahimci abin ba Allah shi ya halarci bawa kuma duk abin da bawa ke yi Allah ke yi in ji su in ji yan jabariya to wannan saboda haka kalku ma fil nufu Allah shi ya halarci duk abin da ke cikin zatin mutum da kuma cikin ransa amma kuma bawa shi ke aiki da wannan abin da Allah ya halitta din na'am to ana nufin jabar guda biyu ne ma'anan shi a fahimci wannan ma'anan farko tilastawa ma'ana na biyu halittar abin da ke cikin ranka halitta abin da ke zatinta Allah ya halicci hanci kana da fashi da shi Allah ya halicci baki kana magana da shi Allah ya halicci kunne kana ji da shi ido kana magana da shi zuciya kana tunani da shi gangan jiki ka kana aiki da shi kaga kalmar jabar yana ɗaukar bulkoki nawa biyu a cikin sa wanne ne mai kyau wanne mara kyau a cikin guda biyu jabal da ma'anan jirastawa Allah ya jirastawa fawa ne ya aiki bawa ba shi da aikin kan shi, yana da kyau wannan magana amma Allah shi ya halicci mafi nas Allah ya halicci abin da ke ran bawa da zafin bawa amma bawa ke aiki da shi shi ma jabar ne saka in an faɗi kalmar jabar sai ka ce me ake nufi da shi suna daga cikin al-alfazul mujmala al-mutamila lil qada'i wat tawab yustafsaru amma anaha fama kana haqqan usbita bi lafazihi ash-shar'i wa makana batilan lafin zafin dunkulallu masu daukan alkhada wa sawa suna daukan ma'anan daidai da kuskure in mutum ya faɗa ayu tafsaru an ma'anaha za a nemi fassara game da ma'anarta kuma kana haka abin da kasance gaskiya usbita bi yi a shari'i sai a tabbatar da shi da lafazin na shari'a kuma kana batilan rudda abin da kasance barna sai a tunkure shi kuma wannan ko to kuma dai wannan kalma ne kama ce mujmala tana buƙatar tafsiri to shi yan jabari an suka yi magana suna nufin na farko ne tilastawa eh famtana as-salaf an itlaqihi nafyan wa isbata. to su salaf sai suka hannu daga yin amfani da maganan wajen korewa da tabbatarwa da ya kaji maganan jabar a bakin salaf to kalma ce mujmala a ga sun za su yi magana sai su yi tafsiri Kuma ba za ka ji wannan magana a bakin sahabi ba ko tabi galiban shi jabar yan jabariya sun zo daga baya ne sai ga can bayan mun yi magana sahabbai ba su yi raddi gare su ba saboda lokacin da suka bayyana sahabbai sun sun kare kusan za a ga cewa wasu daga cikin tabi'ai ne sai tabi tabi'i su ne suka san da masu wannan aƙida wa'anda aka fi raddi su ne wa 'yan ƙadariya masu inkarin ƙaddara sun bayyana tun zamanin irin su abdullahi bin umar irin sa anas bin malik suna raye da wasu manya manyan sahabbai duk suna raye a lokacin man ba wai manya ba irin sigarun sahaba din suna raye kalas an yi karatu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت ومن الذين أولوا هذا الجانب daga cikin wannan wanda suka baiwa wannan bangare a aulau hazar janibi timaman hmm. sun baiwa wannan janibi muhimmanci wa shaddadu fi sadatina da shaddadu fi shaddadu fi wanda suka tsananta kan lalle akwai luga sadatina al-malikiyya rahimahullah akwai shugaban manyan malaman mu malikawa Allah ya musu rahama hatta mana ulkutuba bin lura almahalliya har ya zama to malikawa suna ba malikawa suna ba ainihin lugar larabci muhimmanci sai suka hana yin hudu ba da lugar wanda ba larabci ba da ce ilimin zai yi hudu ba wala budda an ta kuna min ma yawa dole ne ya zama abin da larabawa su kiran shi ba kaga suna so lallai a ba larabci muhimmanci وأفتوا بأن الخطبة لابد أن تكون مما تسميه العرب خطبة تن كي فتوى سؤال لي خطبة فاهم كواي أبدا لا ربا كنا شو خطبة نعم كنا كذا أيد حوسا كذا أيد تورنشي كذا أيد فارسنشي كذا أيد ولياني كل هذا إنما فعلوا إعزازا لدين الله wannan gaba ɗaya sun aikata ne saboda girma addinin Allah a gari suna so su ba addini girma da ba shari'a kuma saboda kariya ga shari'a fatana ba ka faɗaka an gane? yan salafiya suna kin malikiya da suke fi malikanci ta ƙalishi abinda ba mu yarda da shi ba mutum ya kulla kofa ya ce mazhaba zai fi cewa dole ne a kulla kofa abu mazhaba sai mu ce mazhaban waye kafa ta Allahu azina lakum am ala Allah taftarun shin Allah ne ba ku izini ku yi mazhaba ko kuma kuna kira amma imamu mali yana daga cikin salaf kuma muna mutunta shi muna mutunta ilimin shi amma kuma mu ba za mu ce mu dole ne mutum ya kulla kanshi a fahimtar malami ba kulla kai akan fahimtar malami dai kawai ka bar sauran malamai gari ne kace ni ni maliki imam ana malikiyul mazhab in dalla dalaltu an gano wannan wannan ba ga yarda wannan ba mun yarda da imamu malik mun yarda da imamu abu hanifa mun yarda da shafi mun yarda da ahmad mun yarda da abu dawud duka malaman sunna ne an gane wannan ko amma kuma ba za mu rufe ido mu yi takalidi da su ba muna bin su ne akan basira saboda aiki da doron nasin alkur'ani ba san rai ba allazina yastabi'una al-qawla fa yastabi'una ahsana kowanne daga cikinsu akwai inda ya dace akwai inda ya kuskure wannan shi ke ba mutane wahala wani zai ce ka kulla kanka duk abin da malik ya zo da shi ko shafi ko ahmad kawai ka zaɓi guda ɗaya wani ne ya ce ka zaɓi guda ɗaya ka izinin wa a zamanin sahabbai sun zaɓi wani sahabi guda ɗaya sun tabi skb sun bar sauran ko suna fa'idantuwa da duka ga wannan shi ne kamata mu fahimta mu muna mutunta waɗannan malamai amma ba ma bauta musu muna mutunta su ba ma musu makauniyar biyayya mun san darajarsu amma su da kansu sun gaya mana cewa idan sun faɗi magana mu ringa auna maganar su na'am wa qala aidan fi mahallin akar ya faɗa kuma a wani waje daban wa amma aitiya bil kitab bi ghairi lugha al arabiyya amma sabawa da magana ba da lugar larabci ba allati hiya shi'ar al islam wanda shi alama ne na musulunci a hmm. lugatul qur'an kuma lugari na alqur'ani tasira zalika adatan lil misr har wannan ya zama to al'ada ga wani birni wa alihi da mutanensa ana so lugan larabci san samu lugan larabci ya zama yare na mu za mu dinga magana da shi an gane ko bayan ainihin yaren da muke da shi aw li ahli dar li rajul ma li rajul ko ya zama to luga na mutanen gida tare da tare da tare da abokinsa aw na mutanen gida ko mutum tare da abokinsa ya zama ana tabadul tattaunawa da larabci aw li ahli suq ko ga mutanen kasuwa aure wani umara ko ga shugabanni aure alif cewa ko ga ko ga ma'abota ainihin wajen diwa mai rajista ya zama to ba za a yi cewa alif cewa kamar ma'aikata gwamnati wanda ake rubuta sunayen ana biyan su albashi ana gudanar da harkoki na administration ya zama to ana gudanar da ainihin administration da ainihin luga larabci aure alif fik ko malaman fiqh ya zama to suna ta'abiri da arabiya wala raiba anna hadha makruh zuwa haka wato sabawa da wani magana wanda ba larabci ba a waɗannan wurare yake magana a saba da larabci a saba da ajamanci ko wani yare wanda ba larabci ba shi da ajamanci har ya zama to kamar al'adar wani birni da mutanensa ko kuma mutum da iyalansa ko da abokinsa ko da waye ko shi ne ainihin yare na biyan albashi maka abin kyama ne fa innahu min at-tashabbuh bil ajam wannan yana daga cikin kamanceceniya da ajamawa kamar yadda shekul islam ibn taymiya ya faɗa a cikin littafin ittida kuma wannan ko sai mu Najeriya da wani yare muke amfani turanci turanci larabci da ko ajamanci shine yaran mu na karantarwa a makarantun boko yaran mu na ainihin ma'aikata gwamnati na biyan albashi na kaza na kaza da shi muke amfani kenan abinda muke aikata wa makaru an gani ko ba komai kawo wannan ba saboda turawan mulkin mallaka su suka mallake mu dan suka mallake mu ka suka ba mana turanci da al'adunsa idan mutum ya koyi yare to koyon yaren yakan tafi tare da adab ne na yaren in ka koyi turanci to koyon turanci yana tafiya tare da irin adab su to za ga mutum in dai ya yi turanci kuma ya goge bai san addini ba zai ɗibi wasu al'adu da yawa na turawa yana yi bai san sani ba musamman ma mu koyi faransanci su yan faransawa yan ta'adda ne suna da abin su da ke suna gina assimilation suna so ne gaba ɗaya ka zama ba faransi na wa daman so da idan suka mallake ka za su kokari su kaka ba ma hatta ajabtun su al'adunsu an gane sai ga mutum musulmi ne amma baya son al'ada na addini sai kwaso al'ada na faransawa a gari shi zama ga garuruwan da suke da alaka da faransa sun fi karancin kishin addini fiye da garuruwan da suke da alaka da ingila ita ingila za ta karantar da kai to wajen karatun da zai mutum ya ɗiba amma ita faransa bayan ta karanta za su sa ido da kayi aiki da shi an gane sai za akwai garuruwa da yawa za ka cewa su sun samu matsala saboda alaƙar su irin su mali a da da wancan lokacin garuruwan wanda suke aiki da shi zai ga akwai matsala irin su ina gan kameru ma suna daga ciki kameru su ma faransa ne hada nijar wani ko duka na? akwai na ingilishi akwai na na abun nan na'am muje al'aqidatu sahawiyya bismillahir rahmanir rahim wadinun layi fil ard wasama wahidu addinin Allah a doron ƙasa da sama addini ne guda ɗaya na'am Allah ta'ala wa huwa islam wa huwa dinul islam shine addinin musulunci Allah ta'ala ya ce inna dina inda islam lalle addini a wajen Allah musulunci wa qala ta'ala kaga wannan ya zama raddi ga ɗan mai ko masu cewa addinin musulunci da addinin kirista duk abu ɗaya ne gaba ɗaya ya kamata mu manta da bambance-bambancen mu asalin addinin mu gaba ɗaya daga annabi ibrahim ne kiristoci sun yarda da annabi ibrahim yahudawa sun yarda da shi musulmi sun yarda da shi a ƙarshe mun yi tarayya kan millatu ibrahim in ji ɗan intafe a gani to su ɗan intafe suna kokarin su nuna mara duk da addinin manufarsu kenan amma ana farawa da wani introduction ana farawa da dialogue a ce za a dan tattauna tsakanin ma'abuta addinai to tattauna wanda ake yi na interface na dialogue din nan to za a ga tattaunawa ne ba wai a yi munakasha a tattauna wani ya jayi wani ya saka ma wani ba kaga irin munakasa na irin su Ahmad Didat da irin wannan ya sunan shi wannan na yanzu zakir na zai ko ai su suna yi ne tattauna tsakanin kristoci musulmi ya jayi krista musulmi ya rinjaye kirista ko kirista ya rinjaya wanda ya fi gaskiya a bi shi misali to kaga ai suna su ya bambanta da na dialogue shi dialogue za a zauna ne ana ta irin siyasa irin yadda kasan yan siyasa haka ake yan siyasa kasan bai so a yi laifi shi kaga kirista dai da musulmi da kasa kasa dai ne al'umma daya a zauna lafiya ba wani bambanci addini ba shi dan siyasa bai san cewa shi a yake so saka yan interfaith dialogue galiban su tattaunawa ne kawai a tattauna kan addinan kuma an tattauna sai ka rasa ma menene amfanin taron ana so dai kawai ku zauna a hankali a hankali ake so a zama masu ɗan rauni sai a tusa musu su gane cewa ba da musulunci da kirista addini ɗaya ne ana kira shi adda'awa ila wahadatul adyan asalin da'awan ya zo daga sufaye ne sannan roman catholic church su ma suka ɗauki wannan wani fafaroma a zamanin shi na ɗauko wannan da'awa ɗin sufaye irin su ibn al-arabi su da suke lakar kabalar ke kabal al yawmi unkiru bi idza lam kun dini ila dini bidani na kasance kafin yau ina inkarin abokina idan addini na da nashi ba ɗaya ne. fa asbaha kalbi adilan kull halarci. amma daga bayan sai zuciya na ya zama yana karɓar kowane hali na gane cewa kuskure ne in cewa yana kyaman kirista ko ba yahudi ko ba nasari ko dan buza ko ba can addini ɗaya ne amma hanyar hanyar saduwa zuwa ga Allah ne bambanta tabayyanatul ahwal wal maqsidur rabb halin ya bambanta kowa mai bautan gunki ta hanyar gunki yake bi da zuwa ga Allah kirista ga hanyar da yake bi ta hanyar bautan ce zaru bai hude ba kowa ka amma duk ina aka nufa wal maqsidur rabb manufa shine Allah wannan shine interface dan a wato sufi idan yayin zurfi suna da wannan wahadatul abiyan tun daga wahadatul wujud kaga wahadatul wujud ai shine duniya gaba ɗaya abu ɗaya ne duk duniya ba bambanci al'abdu rabbu wa rabbu abdu ya laita shi riban mukallaf an gano wannan ko saka dukkan duk mutumin da ga yana cikin harkar interface ko da dialogue ne me amfanin dialogue kawai zaunawa ne a bata ma lokaci a fito fili a faɗa addini mai kyau mana a ciki zai yiwu ana sayar da abubuwa masu tsalli gaba ɗaya ga su tsalli a ce duka zugwal ne dole ne a cikin abubuwa masu tsalli akwai gol akwai abin da ba gol ba to dole ne a nuna wa mutane ga addini da kyau ga mara kyau amma zama in tafe zama ne za a yi ta cakulkuli ana ta surutun da kai kamar ka gasa gane bai ga ku taron irin wannan taro akwai ajanda amma ana so ne a hankali za a shigar da shi cikin mutane kaga baya kamata duk abin da ya shafi in tafe da dialogue wai ka tambaya kace ana so ne a tattauna a san gaskiya tattaro hujja na ana ce ai ba haka ba to me amfanin zaman in dai ba ana so in zauna ba ta tsoro hujja to za a zo ne kawai a bata wa mutane lokaci to ina da abubuwa da yawa da nake ban da lokacin wani interface a kafa wani kwamiti wani waye na interface ana turo kuɗi daga ingila shi zai yi tura wannan yahudawa wanda allah ya ce walan tarda an yahudu walan nasara hatta ta tabi'a millatahum zai yi a ce su taimaka ma da wani abu da kai addinin ka ba zai yi ba na wa alaikum salam da mu maganin wannan ya sunan shi digital eh wannan digital usas wannan ya sunan imam nura khalid kaga shi wannan tuntuni a hankali yake ta zarewa daga sunna asalin shi nura khalid ahlu sunna ne asalin shi ma da san shi da yana wa'azi ne a kungiyar izala daga baya ya zo ya bar kungiyar izala da sauran su lokaci mai tsawo an gane daga baya kuma sai gashi ya koma kawai yana ta warware aqidar shi shi da kanshi yake warware aqidar shi an gane wannan ko yana ta warware aqida yana ta warware aqida karshen al'amari shi ne yanzu gaskiya an ma kasa gane kai shi kirista yake so ya zama da yana yi ne tsakanin yana suka yana cewa wai ana suka zufaye ana kaza sai yanzu sai kuma ba ma suka hatta soke ta kariya kai yana ma ga yadda majalisin shi to irin wannan kaga lalacewa ta tabbata ga wannan mutumin misali irin wannan mutane bai dace ɗalibin ilimi ya rika sauraron karatunsu ba to ɓata lokaci ne dan duk mutumin da ba zai karantar da kai aqida ba yadda take a matsayin aqidan salaf to wannan mutumin gudun shi wajibi ne a guje shi kamar yadda za a guje zaki baya halatta a zaurari irin wayannan mutane gaskiya to me aqidan shi yanzu ka tambaye shi me aqidan shi yana suka ahlus sunna kuma yana dan yabo yabo ga wasu irin abin nan yan bidiyo da sauransu yana zuwa maulidi da kun san da an yi maulidi ya ce na har yan shi a masu to kaga mutum lalacewa ya tabbata ga irin wannan mutumin an gane ko to duk mutumin da kaga yana kaga wannan hanya ne zuwa ga interface gashi nan an fara kama hanya to duk interface din nan ya yi karo da wannan karatu na mu dinu lahi fil ardi wan sama wayi kawai wa ma za ba'd al haqq illa dalal duk wani rara gefe duk bai tazo ba babu wani abu bayan gaskiya sai bata wa huwa dinul islam na rara gefe ne kamar kuma su turawa sun manta addinin musulunci addini ne mara hujja yana da wuya su samu nasara a wajen ahlus sunna dan sun dauki wani ahlus sunna aiki suna bin shi shi aikin banza suka yi eh na wa qala ta'ala Allah ya ce wa raditu lakum al-islam dinan na yarda muku a musulunci ya zama addini ban yarda da yahudanci ba ko nasaranci ko duk wani addini a duniya ba ne kawai hmm. musulunci ne kawai shari'a تعويع شرح الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أما ما أكو محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أما أبن محمد بن جرير يمكن تقول الإمام أحمد الله يمسر راما أن من قال لفظي القرآن غير مخلوق شو متقول بيتشي لفظي هذا القرآن بهالتها بني هو مبتدع لفظي هذا القرآن بهالتها غير مخلوق ya ce lafazi bil qur'an gairu makhluq duk wanda yace lafazi na da qur'ani ba halitta bane dan bid'a ne lafazi na da qur'ani ba halitta bane nake nufi nake nufi da cewa lafazin shi da qur'ani ba halitta bane yake duk wanda ya faɗi wannan dan bid'a ne da yake nufi muje inna ma arada bihi anna salafa min ahli sunna abin da yake nufi da shi lalle salaf daga cikin ahli sunna lam yatakallamu fi babin lafz eh ba su yi magana kan babin lafazi ba salaf ba su abu da baki sun yi magana kan babin lafazi ba cewa lafazin bil Qur'ani makhluk ko lafazin bil Qur'ani gairu makhluk tana da ta ba nafiyan wala isbatan na'am walan yuwatu al hal ilay kuma hali bai buƙatar da su zuwa ga haka ba na'am an gane ko hali bai buƙatar da su zuwa ga haka ba wa innama hadatha al kalam fil lafz min al ta'ammuq wato magana game da lafazi ya faru ne ga mutane masu shishigi wa zawul shishigi su ne suka kirkiro wannan da kuma abota wato wawanci wa zawul hum wawaye allazi da ko wannan magana allazi na atau bil muhdathat wanda suka zo da kirkirarin abubuwa wa atau amma nuhu an eh wato kai bincike ga abin da aka hana wa ba su amma nuhu an ko suka suka zo ko atau amma nan namu duka din ba su suka yi bincike game da abin da aka hana su minar dalalat na ainihin bace-bace wa zamimin maqalat da kuma maganganu abin zargi wa khadu fi malam ya khutsi salaf kuma suka kutsa cikin abin da salaf ba su kutsa a cikin ba if har su waqafa al-qawm hmm. fa innahu ala haƙƙin waqafu ku tsaya wurin da mutanen suka tsaya domin akan gaskiya suka tsaya hmm. a gari wa qul bima qalu wa kuffa amma min ku faɗa abin da suka faɗa ku kame daga abin da suka kame kada mutum ya zo kawai ya kirkiro wani abu sabo ya jingina zuwa ga mutane misali an gane wannan ku to dole ne ya zama duk abin zamu na addinin mu muna da magabata a kan shi na'am eh, malam ya kun salaf min ulama al-islam eh fa qala al-imam imam ahmad ya ce هذا القول في نفسه بدعة شو wannan magana shi karan kansa kace lafazi bil qur'an ghairu makhluq lafazi na da alkur'ani ba halitta ba ne wannan maganan karan shi bid'a ne ya saba ومن حق ومن حق المتسنن ومن حق المتدين ان يدعو متسنن daga haƙƙin mai addini an ya da'u mutasannin daga haƙƙin mai sunna wato ahlus sunna ya bashi wala ya tasawwah bi eh, kada ya furta shi wa kullu bid'atin mubtadi'a ya bar duk wani bid'a wala kada ya ringa furta wannan abu wala bi mislihi min al-bid'a al kada ya ringa kirkiro misalin sa daga cikin bid'o'i wanda aka kirkiro wa yaqtasiru ala ma qalahu salaf min al-a'immat kuma ya takaita ga abin da salaf suka faɗa daga cikin ake bi ya tsaya iya wajen kada ya wuce أن القرآن كلام الله شو قال ne. القرآن بقنا الله لي غير مخلوق شي با هل تابني شي نعم ولا يزيد عليه فريق أنا كم القرآن wato maganan Allah ne ba halitta ba kare ya kara kan wannan magana la takfiru man yaqulu bi khalqi sai dai fa kafirta wanda yake faɗin halitta to wanda yake qur'ani halitta ne ya zama kafiri wannan magana ne na salaf amma imamu malik imamu dar hijira ya ce hukuncin shi a kashe shi in da ce qur'ani halitta ne hukuncin shi a kashe shi na ba gani akwai sadda wani malami daga cikin masu mai da'awan malikawa ya yi fatali da wannan aƙida da imamu malik cewa qur'ani ba halitta ba ne Ya zo yana kokari ya ce qur'ani fa halitta ne har ya yi kasuka guda biyu to da ya zo ya fahimci cewa fa lalle fa imamu malik aqida shi ne ashe duk ma da ya kama zawo malik ba sa aqida imam malik ba ya fara da ya fara fuskantar rudud da turul qiyas kenan al-maliki ya fara fuskantar rabbi sai ya dawo ya janye ya zo wannan bai san aqida shi ba amma kan kwakwalo kasa din suna nan guda biyu ne yana raddi yana cewa aqidan imam ahmad imam ahmad yana so ya nuna imamu amur ba ma ba bane shi na ba gani kaga jikin wannan malamai ya kamata a kiyaye su mutumin da yake so ya lalata maka aqida ya ce wai wajen fikihu shine yake ta dalili ko wajen babu shi shine ba ruwanka da wani hadisi kawai ka bi maza amma wajen babun za ka yi ijtihadi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq za mu nuna musu ayoyinmu a sasannin duniya da kuma kawo kansu har sai ya bayyana cewa gaskiya wai kai kanka za ka yi tunani ka gano a kira da kanka ba ka ta dalili da kowa wajen aƙida kai za ka yi bincike da gano ka duk wani bata saka wajen aƙida za ka iya abuna ma wajen cikin ta dalili ne kawai cikin mahad ka zaɓi ba guda ɗaya kawai kai gani ba wani maganar ka bincika menene hujjar kowanne wannan ayan baya aiki allazina yattabi'una al-qawla fa ahsana baya aiki ga mazhab an gani amma kuma in ka raka wannan mutumin a hankali kuma sai ga baya bin mazhab wallahi akwai manganin da ya faɗa da yake nuna duk wayannan su ibn abdul bar su iqadi iyad irin da wayannan malamai su duk ba malikawa bane ya faɗa haka wajen magana su shawwal din nan yana saboda yana so ya tabbatar da wani abu saboda ya san duk malaman malikiya gaba daya ba su yanzu da maganar malik da ya faɗa ba na cewa suke shawar ba shi da asali duk malaman malikiya da kasani sani su su ainihin imamu shaɗubi su ainihin wannan mutum a su imamu baji su ibn abdulbar din su kabi iyas din da ire-iren su manya-manyan malamai na malikiya sun yarda da cewa hadisin suke shawar ya inganta amma matsalar su shi ne maganar da malik ya faɗa cewa kada jagirai su riskar da shi da ramadan kama shi wannan mutum sai ce malik ya za a hadisi su kuma duk malaman malikiya sun yarda hadisi ya inganta amma abin da ya sa malik ya mace abin maslaha ya duba kada jagirai su riskar da shi da ramadan sai suka yi magana kan wannan sai shi wannan bawan Allah sai ce ai juzu illa ne wannan ai kamata a yau malik a adalci malik ya ce bai san salaf sun aikata ba bai san salaf sun yi zuci shawwal ba kuma yana jin tsoro kada ya zama bid'a sannan kuma yana jin tsoro kada jahilai su rinka da shi da ramadan to duk malaman a sai suka yi banza da sauran wani manzanni cewa bai san salaf sun aikata ba malaman malikiya sai suka yi shiru to kuskure malamin su yayi malamin su yayi kuskure sun san salaf sun aikata ta da wanda ya mutu hadisin salaf ne shi wanda ya mutu hadisin salaf ne dan madina ne shi sannan ga wasu daga cikin salaf daga cikin sahabbai da tabi'ai da suka suka ruwaito wannan hadisin to sai malaman malikiya sai suka yi suka kyala malik anan malamin mu yayi kuskure sai kuma yana jin tsoron bid'a suka ce a'a ba bid'a bane malaman malikiya to menene matsalar kawai da za su tattauna kan shi shi ne tsoron kada a maida shi kada zahiri maida shi da shi shi ne za ka dinda ta tafi malikiya ta har mutasar inda ake da ba sa magana kan sauran illolin da malik ya kawo to shi ne shi da su da kiyaso ai su duk malikawa gaba ɗaya da suka faɗa ba su a yi malik ba sun kawo juzo illa ne cewa shi bai rufe asirin ba duk ɗalibin malik wanda sun taɓa kan cewa wa'annan magana su ma hadisin ingantacce ne kuma sallar sun aikata kuma hadisi ya inganta to tun da hadisi ya inganta bari su tabbashi bashi uzuri uzuri guda ɗaya ne saboda akwai abin da ya faru a kasar a can kasar kurasan da aka samu wasu da cikin mutane suka ce ai fitu shawar ci gaba Ramadan ne an samu wannan to shi ne sai aka fara tattauna wannan matsala ne to kaga ta ga duk maliki malikiya gaba ɗaya ba cewa fitu shawar a ne to yanzu an da fitu shawar wai ya koma ne zuwa ga asalin maganar malik to malik ya ce a ne ya ce yana jin tsoron tagu tsoron yake ki yake malamai suna jin tsoron ya a to dan ana jin tsoron abu dole ya tabbata ina jin tsoron za a kashe dole a kashe ka ina jin tsoron zai yi rashin lafiya dole ka yi rashin lafiya ai ko malik din bai ce a bane kai ma in za ka yi shi to ya ce yana jin tsoro ya zambi a sai mu ce daina jin tsoro tunda akwai hadisi ba shi kenan ba ya daina jin tsoro tunda an samu wasu salaf sun aikata kalas to kaga irin wannan shine a yaudari mutum a nuna mai mazhaba daga baya ana sassakan mazhaban kuma da wayo yanzu duk abin da karanta na mutasar wanda duk yana kiransu mutaakhirin Eh, yanzu yanzu an kuma kamar wata rubu malikin ba za a tsallake shi a kan kuma wani wuri an gane to wani irin wayo yake yi ga littattafan malikin yanzu kamar ya yi kwandamin su ne yanzu littafin da aka dawo shekara goma zuwa shekara wajen goma sha biyar da wani abu da zama shi a najeriya har yanzu ana risala har yanzu risala ake an kasa gamawa a shiga wasu littattafai a sa ɗalibai littattafai anani to wani gudun ka ba maliki yan baka ce kayan hidima ga littattafan malikiya gaba ɗin gaba kiɗan su ba har yanzu da sala salam ba da ya saka shari'a na ibil jami'a inda ibil jami'a ya yi daban inda kuma shi yake daban. siyasa shari'a kuma shi ma ya fi shekara biyar ana yi ya fi shekara biyar kuma an yi ko ko fasara yana kakar zai aji wala haka aji zai aji zai ƙara dawowa <laughs> ba na kamar da lissafin sabon aka sauke daga cikin lissafin nan sai dai a zaɓe a ita surutu hau basan jafi ya shigo cikin karatun wallahi to basan zo da ba ke kuka wala sai kaji ana kiransa siyasa a shari'a da da wani lokaci haka karatun mu waɗa <laughs> نعم أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ yau don gane da abin da ya shafi lafazi bil qur'an din nan kuma mangalu guda biyu ne ba lafazi bil qur'an makaluk da lafazi bil qur'an gairu makaluk duk bid'a ne imamu an ya faɗin maganin bid'a ne amma kuma an samu su daga cikin salaf kamar imamu bukhari ya faɗi maganan imamu bukhari a cikin alƙawabin alƙawar bi amalin wannan kalko a ali bi ba'd a nan wajen yana daga cikin abin da ya sa bukari ya samu a matsala saboda maganar ya yazu an fara magana kullum wannan zai ce zai bi qur'ani makhluq to imam bukari ya nemi tafsiran a gane asalin abin da Allah ya saukar daga zuwa ga manzan Allah wato in mutum ya karanta ƙura'ani akwai abubuwa guda biyu akwai muryanka muryanka akwai kuma abin da za ka faɗa da muryan shi muryanka kaɗin da abin za ka faɗa da muryan ka halitta ne abin da za ka faɗa da muryan ba halitta ba ne shi ne ƙura'an da karanta to su 'yan jahaniya suna yin wayo ne suna da dama duk ɗan biya yana da ijmal zai zo da abu mujmala sai ba in suka zo da ijmal sai ka ce me kuke nufi to imam bukhari ya yi ƙoƙari. daidai da zamaninsa kamar da nasiru jin albani ya faɗa imam ahmad ya kokari ya takure abin ya hana su walawa yana so a gada bambanci tsakanin yan bid'a da ahlus sunna kada ahlus sunna ya furta wani abu kan lafazi kawai ya su imam ahmad ya takure zamanin imam bukhari kuma ya ga cewa labudda ayi magana kan abu sai iya ware muryar da Allah ya halice ka da shi da zo ba murya na bane to makaluk to ai da muryar zan karanta qur'ani to abinda na karanta din da shi abin da malfus din gairu makalu to akan wannan ne bukari ya shawo ya sosai amma da suka ce ya dauko ai imam ahmad ya biri an tar kina imam ahmad ya shi ma biri biri ne an gani ya zama ana ta jifan shi a wurare da dama da dama da sauran amma kuma malamai sun ce ba wai kuskure ya yi ba amma da ya bar abin da ya fi alkhairi kawai ba kuskure yi ba tafsilatin ba matsala a cikin shi Sai zama tabbas murya na halitta ne amma abinda zan karanta da muryan ban halitta ba ne shi an gani kuma duk da tafsir ɗin na bai huta ba san gudu fatawar nasiruddin albani ya ba shi kariya sosai imam bukhari dangane da wannan matsala na tafsila ɗin da ake yi imamu amur baya yi rashin yin imamu ahmad bai nuna cewa ba za a yi ba shi ne abin da ya faɗa أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجرجاني بمروي حدثنا يحيى بن ساسوي حدثنا عبد الكريم السكري قال وعبد بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول من كفر بهذا من القرآن فقد كفر نعم دون دي إنكار حرفا ɗaya daga cikin Qur'ani ya kafirce Qur'ani ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر وين بيسي بي إيماني دا وانا مغانا بيا كافرتا قرآني كينا kaga shi kenan yan shi'a yanzu ya matsayin shi'a a mahanga na musulunci shi'a rafida shi'a imamiyya al-isnai ashariya al-jafariya da kuma shi'a imamiyya al-ismailiyya al-imamiyya an gani wa'annan a wajensu yan shi'a a wannan qur'ani da muke karantawa wanda sahabbai suka rubuta wato akwai kurakurai a ciki akwai ƙari akwai rage kuma an canza wani abu an goge wasu abubuwa na haƙƙin a'imma a cikin ƙura'ani na gaskiya an rubuta wanda zai zama shugaba bayan annabi ya rasu amma wannan ƙura'ani an goge ayoyin abubakar da umar sun goge ayoyin gaba ɗaya wannan shi ne gidan shiya amma kuma ba in ka same su gaba da gaba za su hakuka sai sun ma kamun su shari'a kuma babu aqidar da yake da wuyan sha'ani a duniya kamar aqidar shi'a dalili suna da wani abu ana kiran shi taƙiyya wannan taƙiyyar ɗan shi'a yana cewa kamar bakin ganga ne ka gane ɗan inda yake idan yana tare da mutanen shi zai fito a mutum idan kuma ya ware daga mutanen shi zai faɗi wani magana daban ina fatan gane wannan don wasu ka yi tambaya an hana 'yan ahmadiyya zuwa mai aikin haji an ce su kafirai ne me ya sanya ba kafin da shi'a ba yan ahmadiyya sun sun ce manzan Allah ba shine manzo na ƙarshe ba kofar manzanci a buɗe yake suna kawo tawila da shubuhat masu yawan gaske akan matsala ne na ƙoƙarin tabbatar da cewa bayan wato bayan manzan Allah ya tafi ana samun manzo maza da manzanni maza da mata to malaman duniya gaba ɗaya sun kafirta shi a Ahmadiyya an hana su zuwa aikin haji an takure su to yan shi'a me yasa ka kyale su abin da za ka kyale shi'a in ya fito fili da ce mun yadda annabi muhammad manzon allah ne mun yadda alqur'ani wannan da muke karanta wannan alqur'ani ne wanda ya zo daga manzon allah kuma gaskiya ne iya gada ma ya ce wanda ya inkari shi kafiri ne shi mabiyin shi ya san ba haka yake ne ba an gani kisa na ce suna da wuyan sha'ani abubuwan da kuke tuhumansu a kanki ba za ku ba san ana tattauna ba za ku ji ba an gani ta so daga wasu abubuwa wanda in aka faɗa kafirci ne dan yata da ji amsa idan ka ce musu ai ga hadisai da yawa a cikin littattafan ku alkafi da wasu littattafai al-istimsa man la ya'zuru wal faqi da wasu manyan manyan littattafan ku ga wasu manzalu na kafirci a ciki sai ce ah, ai akwai irin wayannan ma littattafan ahlus sunna sai don kun yi magana haka a littafin alisuna ba hadisai da ifai to mu ma a cikin alkazi akwai hadisai da ifai sai ce ma kashi talatin ko kashi kaza na hadisan alkazi da ifai ne ai ba duka maka dole ku fasalu ahlal zai kuma ku tambaya ahlul baiti adra bi mami bima ma fi mu ne ahlul bait to kuma in kace to abin da nake so yanzu ka gaya mana hadisi mai za ba ku takariji ba za takariji za ka taɓa ɗan shi'a ma tasirishin hadisai ce wayannan hadisai da ingare ko sun yi a sai kuna magana zai akwai da likai in ka takura zai ce wannan yana ciki in ka kyale shi wani lokaci sai kama hujja da shi na wata gane wannan haka shi'a wato sun gina addini very flexible suna duba inda suke sai su gudanar da addini kan haka amma za su gaya wa mutane wanda garan ba haka wannan ba ra'ayi bane ba duk ɗalibansu in suna karatu ko a rediyo ko a tv ɗalibi da ce malam ba ya ta giya na, ka gane ce na gane sai malam ya kware ta so daga wannan tafiya din makami ne in ka kawo ma ɗan shi'a hujjoji a littafinsa ka ce mai ali bin abi alib ya nuna shugabancin abubakar da umar ya yi da yasa shugabancin ya yi abin da za ka ce shugabancin ya yi aliyu ya nuna shugabancin ya yi saboda ya ce inna mashura lil muhajirin wal ansar fa idza ijtamahu ala shakli Wasan sammahu imaman kana lillahi ridan shura na muhajirun ne da ansar su suke zauna su yanke shawara in suka haɗu ga mutum suka kira shi shugaba kana lillahi ridan ya kasance yardan Allah yace kuma duk wanda ya bauɗe ya bi hanya ba na mu'mina ba ni wallahi ma tawalla ko wallahi ma tawalla Ali bin Abi Talib ya faɗi wannan a Balaga akwai wani ɗalibi da ya taɓa zuwa ya samu malamin su wani malamin su da ya zo daga iran dangane da wannan wani abokin shi kuma suna kasuwanci tare ya ce zo mu kai ziyara wajen malam wani sai kai shi ne sai wannan ya zo a rin littafin najin balaga sai tafi da shi da ya tafi da shi shi ne sai suna tattauna da wannan malamin sai nuna mai magana malamin ta farko dai kafin ya ce ya haddace abu ya kawo malamin malamin dama yana cikin littafin yana littafin yana littafin ya ce ya kawo magana sai gani ki to da Allah ban aron littafin da shafin malami ka ɗin kafin da shafin ya yi nazari daga baya ni a mai littafin amma da kiri komai ba ina fatan gane to shi su abin da yake faruwa su shi a sun bambanta da ahalin sunna kowane mataki akwai littafin da zaka iya nazari wato ba za ka ɗauki littafi ka yi littafi kai kaɗai ba haka nan wato in mutum yana a matsayin shi na sikatul islam akwai iya da kasafan da yake nashi za a yi mai zai karanta in yana matsayin hujja in yana matsayin ayatul lahi sai ka kai wani mataki za ka karanta littafin to za ga an faɗi magana yana cikin shadi kai in baka kai ba za ka sani ba ba ga ma'alu suna ba karamin yaro zai zo ya leko can tafiyar tabar ya leko ainihin manya-manyan shuru fatawar bari ina ce ya gano aka yi makalla ina wani bincike a fatawar bari ba su ba su haka a gani to akan wannan sai malamin ya yi mamaki saboda malamin ya kai matsayin ila ila ya kai matsayin hujjatul islam sannan ya karanta littafin eh to idan ka takura ba dan shi akan wannan in eh to gashi yanzu Aliyu ya faɗi cewa ku kun ce ana zaben shugabanci ne ta hanyar wahayi shi ma Aliyu ya ce ana zaba ta hanyar shura idan muhajirun da ansar suka zaɓi shugaba suka ce shi ne shugaba kana lillahi ridan wanda kuma ya saba Allah zai jibinta mai abin da ya jibinta sun ce zai yi mumkin inna aliyan ƙala haza min babu taƙiyya shi ne makamansu na ƙarshe ka kai shi a bango ya ga hujja nan a cikin littafin ya ce eh kila kila ya ga ainihin za a cutar da shi da kawai zai ta giya ya ce ina mashura amma zance na gaskiya shugabanci suna da matsar wahalar sha'ani shi na ga malamai ka ga maganan tafiyar zai da ai tafiyar a dunkule a ce shi a masu aƙida ka zaka bure ne amma hana su aikin hajji shi ya gaya ma gidan shi kenan ya ce ma cikin littafin akwai da ita wannan hadisin gidan ya sun da izi na fata gari to dole a kyale ta haka sai in an tattauna kamar yadda malamai suka bincika ayatullahi kamar yadda ake yunsa sa nasiru da albani ya kafarta shi to ana kafarta ɗaiɗai kun kunsa haka da ce inna min daruriyati mazhabina din nan annabil a'imma maqaman la yablughu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal daga cikin lalura dole ne ka yarda da shi kaɗin shi'a ne imamai suna da wani matsayi wanda annabi mursali ko mala'iku na kusa da Allah ba su kani shi ba ba su maza ba ba irin wannan malamin ya faɗa an zai gabata ya ta mursali amma dan shi'a zai je aikin hajji za su shi barju ta gari dama shi duk wani mutum duk duka nan wajen kuna zaune a nan kuna karatu kowa yana da marjo takalidi in dan shi'a ne yace ni ina takalidi ne da gulfai gani lahi gulfai gani wannan shi yana takalidi da lahi baru'a baruji wannan barka bayi, wannan lahi komeni wannan lahi kaza lahi kashayi mutum haka zaka kowa to fatawan wannan daban na wannan ake to ai wannan ai kai malamin ka da kai kana ka ɗinka shine wani ba dama kuma in kana bin marji ɗin nan ba za ku koma wajen wancan ba kowane mutum yana bin barji kuma yana aika mai da da ya eh, duka kowa in kai aiki kan samu aiki za ka kasa dukiyar ka kashe biyar kumusi tunda yanzu ba a jihadi to marji ta gani duka ce za ka tura ba ta akan to suna yin wani irin kazamin kuɗi daga su suna gina ainihin foundation balli suna ɗaukar nauyin ɗalibai a duniya gaba ɗaya saboda wannan abin da suka gina ma kansu na fai'u wa'alamu annama maganin to karkashin nan suka fitar da wani izin baɗi yanzu ba jihadi to yanzu komawa za a ɗauki wannan fayu don a mai da shi zuwa ga to kuma kai za ka bada fayu kai musulmi kuma ba wai kafiri bane zai ba bayar ba ko musulmi <laughs> Allah ya sauke na idan ba lansu maza ba shi kamar yadda akwai malikiya shafi'iya kaza akwai ja'afariya ai ba ce kamar sauran mazhabobi suna sane eh, wayo ne suke yi na i wajen gari kasuwanci ya haɗa da su za ku yi mu'amalan kasuwanci a mutum rike irin a matsayin abokai na mu'amala na abokai da ke wani abokin ta abin su yau baya rika da su ba ah, kamar da aka yi bayani jiya cewa yau ne insha Allah za a fara gidauniya na tafsir. Muna fatan yan uwa za su ba da gudunmawa za su ba da haɗin sosai hakikanin gaskiya haɗin kan da aka bada shekarun da ya gabata ya bada fa'ida sosai ya sa ba mu yi roƙo a cikin wurin tafsiri ba so da haka irin wannan idan mun zage dan mun yadda ya kamata da gaske din zai taimaka sai ga an soma da wuri an samu wani abu sai zama abin da ya rage kurin za a ƙara ƙara fafutukan da za a yi ne a cikin kuɗin amma da zaran an soma wani ce wani zai ce ya za a soma neman tafsiri yanzu za ga duk kudin da za a zagaya in an je an dawo an yawa ka a an haɗa dubu goma ko an haɗa kaza misali a ranar to ko ba ko da in an zagaya ake samu wannan ba so da haka dan Allah ya uwa su bada haɗin kai sosai wurin ba da gudunmuwa mu zama mu ne muka fi zuwa da karatun kuma mu zama mu muka fi ba da gudunmuwa yadda ya kamata idan matuƙar kowanne duk lokacin da za a nemi wannan taimakon zai ɗauki ɗari biyar ya bada duk wanda suke zuwa a ce kowa yana bada ɗari biyar to insha Allah za a rage abubuwa da yawa zai bada fa'ida sosai amma da zaran ya zama kowanne zai kama cikin shi ce to sai nan gaba ko sai ce tukuna zan bada karshe na zuwa wani tayewa bai shige daga ciki ba lokacin zai aure kaga hidindimu aure sun mai wani yana da auren za a mai haihuwa wani zai biya kuɗin haya wani zai yi kaza kuzurori kala kala amma idan kai amfani da daman da kake da shi yanzu sai ga an samu nasara yadda ya kamata wannan kenan maganar tafsiri da Allah ba da gudunma yadda ya kamata kusan sannan da Allah ƙara tunatarwa game da karatu da malam yake na na social media da muke sawa gaskiya muna dan samun karancin sharing din karatun dukan mu mafi yawa ana yin kai amma wani ya dan shiga kurin ya dan yi sharing sai ga ya kasa yanzu ranar da malam ya magana akan Ebola din nan saboda bayani ne na dan faya haka dan ta da wannan bayani dan da nan an yi shiyarin mutane kusan dubu bakwai da wani abu suka kalli karatu. dubu bakwai da wani abu suka kalla amma sauran karatu suka za ga talatin arba'in za ga hayar ɗari da wani abu to ko ba komai ya jawo saboda ba ma ba abin muhimmanci wurin shiyarin saboda haka da Allah a dauri mu ne za mu yi kishin karatun idan mun yi kishin karatun shine wani zai gani shi ma yi mana kishi amma da zarar ana karatun koren kace to ai malam ne ma mun riga an ji karatun ko kuma mun daji muna jin karatun nan ba sai mun yi kara ba to sai ga kowanne ya bar abin a haka sai ga ana ta karatu mai amfani da ya kamata mutane su fa'idantu mu kuma ba ma ba da gudunmawa to so haka da Allah gudunmawar da ake bukata ta nan bangaren shine in ka shiga kana sa Sheikh Yahaya Muhammad a Salafi Kaduna zai fitan ma daga page din nan na facebook wanda ake live to idan ka shiga karatun za ga karatun nan ana yi live za ga ga lakin nan kai lakin sannan ga comment sannan ga sharing kana danna sharing din zai nuna ma ga nan kai sharing din posting now kana yi kurin zai sharing shi kenan duk wanda kake da su da sauran friends ɗinka su ma za su gani wasu kuma za su sharing din abu to amma ba ma yi gaskiya masu yin sharing din kalilan ne a cikin muna kuma duka muna yin feso da Allah mu daure mu ba da haɗin kai in mun yi kishin abun mu za mu ɗaga abun yanzu 'yan shi'a da 'yan ɗariku sufaye za ka ji inda malamin su zai karatu za ka daga wani karnuka za su zo su taru a wurin su abin da suka kware kenan ba su da wani wayewa ta nan bangaren mutum ne yanzu an ci gaba social media kowa a nan karatuttuka suke shiga to mu ya kamata mu ma mu dage kada mai kasa a guya kada mu zama wanda muke masu dankufa karatun da ake yi dan idan ka ƙi shi ya ne dan ka ƙi ba da gudunmawa to kamar kana dankufa abin ne saboda haka da Allah daure na'am eh eh gaskiya gashi nan mun kun ga kana yin tafin din Sheikh haya Muhammad Asalafi Muhammad din za ka sa yiwu ne sannan ƙarshen za ka sa e ne muhammad ba muhammad ba kamar da wasu kira an rubuta shi muhammad a salafi kaduna to kana shiga na wurin za ka sai jikin ya fito zai nuna ma ga gurup din nan na majalisin to idan mutum ya shiga zai yi laki sannan zai yi comment sannan lokutan karatun ba wani lokaci ba ne ranar asabar mun tashi daga nan da ranar lahadi yanzu nan an tashi daga nan za mu tafi can za a yi karatun muharabatun gudu to idan shi ma ana farawa muna farawa suke ka ɗan sharing ka ilaƙi shi ma zai taimaka mutane a french ɗinka da sauran kuma za su sharing ɗin karatun sannan ranar laraba ana karatun aƙida ta hauya sannan ranar alhamis rana ne da ake karatun bukari sannan ranar juma'a cikin littattafan da malam yayi ake wannan alhajjul fasil to shi ma duk ana yin su lafi kuma kwana nawa kenan kwana biyar kuram kwana uku laraba alhamis juma'a sannan kuma ranar al'asabar da lahadi da safe idan an tashi daga nan ku so da haka da Allah idan an daure an yi haka din zai taimaka insha Allah tsakanin magrib zuwa isha za a ƙara yin wannan bayanin sannan kuma za a nuna yadda abin yake tafiya saboda yin haka din zai taimaka kuma zai ba mu daman mutane sakon ya dinga isa yadda ya kamata wurin wurinsu saboda ana karatuka masu mahimmanci sako mai mahimmanci ana isarwa amma yana karewa ne dumu-dumu ba a yada abin yadda ya kamata inda ya zan ci gaba ba a kallon kafet jin ba kowa ke jin rediyo ba wani ya kunna ma tv ya kalla amma wani ko da yaushe yana kan waya tun da kana kan waya ko da yaushe kana facebook kana twitter kana telegram ga sunan duka akwai groups da yawa duk ana sa karatu. youtube telegram twitter duk ana sawa instagram ko sai ana sa karatun a ciki amma duk ba ma kokarin wurin sharing da yada abubuwa sai daga kurin daidai na aka tsaya kuma yadda muka fahimci kan wani su ba wai ba a iya ba ne da aka yi maganar debora din nan ai an sharing din shi ya yadu ko ina maganganun ya yadu ko ta ina ga cikin da ya haifar da mutane da yawa sun ji bayanan to ashe kasala ne da rashin kishi to saboda haka da Allah mu tashi tsaye kasalan a rage a kokari a tashi da kishin a dage yin haka dan insha Allah zai taimaka inda ya kamata muna fatan Allah ya ba mu ikon gyarawa ya ba mu ikon yin wannan amfani da sanatarwa da aka yi dukkan mu yi kokari mu sa a ran mu insha Allah Allah zai taimake mu za mu samu dama akan haka da Allah ya taimake mu ba subhanaka allahumma wa bihamdika insha Allah za ga